الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin askari fatahul jawad muna shahi na 451 ko ba nan na ba kuma muna fasulun ya zama ta sanin qabla alqismati to wannan a ashabul fardi suna ce mai munasaha eh kuma ita munasaha kashi buta ta eh? Eh. wato kashi guda qismun la yaftaqiru la la'amalin wato kashi guda bai bukata ga wani aiki wa qismun yaqtaju li amalin kashi guda kuma yana bukata ga aiki to wanda ke bukata ga aiki kama in zama gadan mamaci na du to su ne magadan mamaci na farko wannan bai bukata da wani aiki amma in ya zama magadan mamaci na biyu to akwai akasi to sai an yi aiki to shi na shi mala ya gina fasali cewa iza mata sanin ƙablar ƙismati idan mamaci na biyu ya mutu gabanin araba tarika fa'in kana warasa tuhu ya risu na hukal awali in ya zama magadan shiwon ga mamacin na biyu suna gado ne kamar wancan mamaci na farko to shi na ce fala amala babu wani aiki ina misali ka watan Bakiya minhum wahidun kamar yan uwa da suka mutu aka samu guda ya rage cikin su صار المال للباقي باقي من واحد دين to ina misali da abin zai kasancewa shaƙiƙai na su uku sai guda ya mutu sai ba shaƙiƙai guda biyu ana tanadin a tara tarika a raba sai guda ya mutu to dukiya ta koma gawa madalla don mi don mi don asibina to wannan ne abin nan na farko to amma misali na du wato inda mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya nai mata uku ya baɗiya ne maza hudu mata uku maza hudu ana tara tarika a raba sai cikin mazan guda mutu fala amala domin farilla yanzu tana inganta daga tara sai a baɗiyan nan maza biyu a baɗiya mata guda guda eh? sun gada abinsu to shi kenan kun ganin babu wani abin nan babu wani aiki to hakanan kuma misali inda zan ba wani aiki kamar ‘ya'ya uku maza ga uwarsu amma uwar tana da miji kenan mijin ga da agare ta laisa abahu ba shi ya haihin su ba ni mijin nan ka so ga kayan wasu eh rubu'i ya ka so go ana samun rubu'i daga nawa to an ka ce bari a ce a kasa hudu sai an ka buga dukiya hudu a bashi kashi daya su kuma ha to sai gudansu ya mutu su shaƙiƙan ga wal'abu laisa bahu uba ba uban suna ba to yanzu wadda an ka buga can hudu tana rabuwa eh madalla to don haka tushen asalin wannan abin nan farilla sai mu ɗauko kanun ɗiyan sai mu bugi hudu badahun takwas takwas hudu sai biyu gare su ha wanda ka ce sha biyu kuma kana jin badahun ka ce sha biyu to sai an ka ɗauki biyu an ka ba dotiɗi saura nawa to su biyan nan su biyu na bala amala muna tare da kuwa to kaga ya an kai irin wannan fala amala hmm. to sai matsala nau kenan to ta hudu mu yi bari mu baku ta hudu sai mu bari haka nan sannan misali na hudu wato mai mutuwa ya mutu ya ban matarsa da shiƙiƙiyarsa da ɗan uwa li ummi da ammi hmm? ya mutu ya ban mata ta ya bar shiƙiƙiya ta ya bar ɗan uwa ne ummi ya bar ammi ne babbo kanan uba to lokacin da idan za a buga dukiyar nan sai aka buga da sha biyu aka buga da sha biyu sai aka ba mata nawa eh? Malam Suleiman yau kam kana za shi faɗawa ai uku ai roba in sha biyu ba hudu ba eh, ba sulusi ba rubi to yanka ba ta uku saura nawa to shaƙiƙiya sai mu ce mun ba ta shidda sai mu ce mun ba ummi biyu ne rage to shi amin mihi ka jira dama mi amin ka jira saura to ana cikin araba haka sai shaƙiƙiya ta mutu shaƙiƙiyar ga daga saman shidda sai Allah amshi rayuwarta muna tare da kuwa? to duk da dai haka fala amala mata da an ka ba ta uku to sai a ba li'ummi uku sai a ba a ba amin can a ba shidda saura ne wala amala awo mu ci gaba mu sheƙi to ilamiyar rasul awala ko la'ummi eh. uku bisa ga uku ya gado wala maziru eh eh ana ka magana ga duba da kuwan ka gaba wane na can da an ka kasa goma sha biyu an ka bashi biyu an ka bashi biyu da an ka kasa goma sha biyu an ka bashi biyu ba nauna an nashi kawo yanzu da ‘yan uwar mutu nauna ta bari duniya eh shi da kasan huska ce eh to me ana ciki tare da tai